yau na koma militan pns tarayya dalili na komawa cikin pns tarayya na zauna ni nazari sosai sakan kan tahiyar siyasa duka gaba ɗaya na cikin nijar wanda yake demokuraɗiyya cikakka tsantsa bayan haka kuma mun ga aikin da suka yi musamman suka ɗauka aikin da shi shugaban ƙasa da girma alhaji muhammadu isu ya yi a cikin nijar gaba ɗaya kuka diba eh, duka biranenmu na nijar a yanzu sun koma birane ne na afirka ko kuma na duniya ma gaba ɗaya wanda za a yi tarayya bayan wannan kuma sai yanzu aka ƙara aka ƙara tsaye da ɗan takara alhaji muhammadu bazu wanda mun tabbata mutum ne mai adalci kuma mutum ne wanda yake ɗaukan alkawari ya cika wannan shine a takaice dalilin muka ce to za mu zo mu kama wannan tahiyar kuma a yi da mu don saboda a gina ƙasar nijar